الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدسادوا يو هدوغا وتن جماد الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 kuma sha uku ga watan biyu shekara ta 2016 ta miladiya yau darasi na 11 za mu tashi insha Allah a cikin karatunmu na sharhin alfiyatul imami suyuti amma za mu koma baiti biyu na darasin karshe da muka yi don mu taso a kansu saboda akwai ɗan iskali a cikin wancan darasin musamman a cikin tafan sharhi ɗin wanda za mu koma ga gare shi insha Allah a warware insha Allah na'am sai tashi munqati'un min mawdi'ain ithnani la tawalaya wa mu'dalun haythu wila na'am shugaban kabir kaga wajen na'am
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المواضع رحمة الله منطقع من من موضعين اثنان لا تواليا تواليا ومقبل حيث ولا
نعم نعم na'am yace munqati'un min mawdi'ain isnadi munqati'i ne min mawdi'ain a wuri biyu ithnani min mawdi'ain ithnaini dai ko yawa haba اثنين ne ai ithnani din nan bata da fuska da tashif ne wannan qat'an yace isnadi munqati ne min mawdi'ain ithnain a wuri a bigire guda biyu la tawaliya wato halin kasancewar su babu saduwa da juna ba mu tawaliyai ne ba tawaliya dinnan hal ne to wannan ma munqati ne a a cikin abiyat dinnan ya kawo mana ta'arifin al munqati ta'arifi guda uku ya kawo mana na farko shine wa wahidun qabla as-sahabi saqaf منقطع قيل أو الصاحب قيل أو الصاحب قط wato idan rawi guda daya qabla sahabi ya zama to shine ya fadi daga cikin isnadi to wannan munqati'un ne wannan shine alqaulul awwal alqaulul thani shine idan sahabi ya zama to shine wanda ya fadi daga cikin isnadi shine ay qila aw sahib qat ko kuma idan sahabi ne kadai ya fadi wanda yake wannan da mursal din ma'anar su ɗaya kamar yadda zamu ga ma'anar mursal domin mursal shine sahabi ya zamanto ya fadi daga cikin isnad to ta'rifi na uku yace munqati'un min mawdi'ain ithnain la tawaliya isnadi munqati'i ne min mawdi'ain bitaqid amma sai da taqidi ba da itlaq ba in kace hada isnadun munqati to abinda zai zo shine an samu wani sahabi guda daya ya fadi daga isnadi ai wani wani rawi babu shi a cikin isnadin wannan shine mashhurin tarihin al-munqati kuma ya zamanto qabla sahabi domin wanda yake in sahabi din ne ya fadi an bashi suna daban to amma idan a cikin isnadin mutum biyu ne suka faɗi au akthar duk da yake bai faɗa a cikin baitin ba amma ma'anar haka take au akthar daga wuri guda biyu la tawaliya babu tawali ba halin kasancewarsu tare ba ɗaya bayan ɗaya kun gane yadda tawali zai kasance kamar sahabi da tabi'i ta ga mutawaliyai ne ko to idan babu wannan tawali din to shi zaka ce masa munqati'un min mawdi'aini saboda haka zaka iya samun hadisi munqati a auri biyu munqati auri uku munqati auri hudu da wannan taqyidi kace min munqati'in min mawdi'aini munqati'un min thalathati mawadi munqati'un min arba'ati mawadi an bayinta yanzu kamar aka ce akwai hadisi da imamul bukhari yake ruwaito shi daga al-humaidi daga sufyan ibn uyayna daga muhammad ibn ajlan daga daga babansa ko kuma a ce daga daga Sufyan ibn Uyayna daga Sa'id al-Maqburi daga babansa Abu Sa'id al-Maqburi daga Abu Huraira kun ga isnadi ne mai tsawo ko Bukhari a ce Humaydi ibn Uyayna Sa'id Abu Sa'id Abu Huraira kun ga yana da bigire guda nawa guda biyar sai wani ya zo wannan hadisin na bukhari idan ya tashi ruwaito shi sai ya ce daga humaidi daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi daga abu huraira to kaga wannan sai a ce masa munqati'in min mawdi'ain ya cire ibn uyayna ya cire abu sa'id al-maqburi in wani kuma ya tashi ya ruwaito shi ya ce daga humaidi daga sufyan ibn uyayna daga abu huraira kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zaman to mun qati'un min thalathati mawadi amma kuma wannan alat tawali ne to tunda akwai tawali ba zai shiga ciki ba saboda ka shi ba za a ce masa mun qati' ba kun gane in ajere suke waɗanda suka faɗi daga isnadi in ajere suke to wannan ba mun qati'i bane sai in ya zamanto akwai an daddatsa shi an fahimta? akwai wanda yake da iskali a wannan? to a har yanzu muna mun katsa ne har yanzu muna mun katsa ne yanzu za mu shiga mu'udal din ya ce wa mu'udalun haithu wila mu'dal kuma yayin da aka samu alwila wato shine attatabu suka zamanto tare da juna ba a daddatsa ba amma duk yana magana akan me akan ithnaini ne kawai saboda haka mu'dal a yayin da aka samu waɗanda suka faɗo daga isnadin mutum biyu ne alal wila suna sadi da juna suna sadi da juna an fahimta wannan shine al-mu'dal ma'anar mu'dal shine al-mustaghliq ash-shadid abinda yake wato ya ya ya kulle ya tsananta saboda yayin da ya zamanto masu riwaya ne guda biyu suka faɗi daga cikin isnadin zai wahala ka gane su wane ne idan mutum ɗaya ne ba wuya sai ka iya gane shi to a'a wani ai baya riwaya daga wani akwai wani tsakaninsu kamar alal misali a ce sufiyan ibn uyayna daga abdullahi ibn umar wace ai sufiyan ibn uyayna baya riwaya daga ibn umar dole akwai wani tsakaninsu ko malik daga ibn umar to amma in ya zamanto cewar akwai in mutane biyu ne alattawali to yana da rintsi kafin ka gane suwane ne suka faɗi daga cikin isnane ne ba ambace suwaye suka faɗi daga cikin isnadi to shi sa aka ce masa mu'bal ai a a wato daga a'abalahu fa huwa mu'bal ya wahalar ya ya sanya shi mai rintsi sai ya zamanto mu'bal shine asalin ma'anarsa an samu wannan itlaqin daga malaman hadith kamar an ruwaito daga ali ibn al-madini kamar yadda as-sahawi ya kawo a cikin alfiyatul a cikin sharhinsa na alfiyatul iraqi yake cewa al-mu'dal al-hakim ne ya kawo wani yace al-mu'dal huwa an yakuna bainal mursil ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam akthar akthar min rajulaini akthar min rajulaini haka ibn al-madini yace al-mu'dal shine ya zamanto tsakanin al-mursil ai wanda yake fadan isnadi ba wanda wanda yake irsali ba to wanda yake wanda yake faɗan hadisi ba tare da ittisali ba shine al-mursil tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam akthar min min rajulaini sama da mutum biyu sama da mutum biyu wannan ta'arifi ne na wannan itlaqi ne na al-mu'dal daga wajen Ali ibn al-Madini wanda kuma muka ambata taqyidin sa da guda biyu to wannan shine abin da yake istilahin muhaddithun ya tabbata a kai alal a bisa kauli a wani kaulin kuma shine ithnani fasa'idan wanda yake shine al-mu'tamad idan ya zama to rawi biyu ne ko abin da ya fi haka kenan wato in aka samu rashin ambata wato faduwar ithnani fasa'idan rawi biyu da abin da yake sama da haka ala tawali to wannan shine al-mu'dal misalin sa misalin da sukan kawo shine a hadisin abu huraira a cikin muwatta wanda imam malik ya ruwaito shi balagan cewa kala malik wa kala abu huraira radiyallahu anhu lilmamluki ta'amuhu wa kiswatuhu ko lilmamluki ta'amuhu wa kiswatuhu للمملوك طعامه وكسوته yace fa hadha mu'dalun am malik wannan mu'dal ne daga malik me yasa yace li kaunihi qad ruya anhu lakin kharij al muwatta an muhammad ibn ajlan an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu ko kaga idan malik yace qala abu hurairah قال رسول أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا تزي إيه يوا مالك يا جيشي tsakanin malik da abu huraira mutum ɗaya ne zai iya zamantawa mutum biyu ne tunda abu huraira sahabi ne malik tabi'ut tabi'i ne to amma wannan hadisin bizzat malik ya ruwaito shi ba a cikin muwatta ba sai ce an muhammad ibn ajlan an abihi an abi huraira don haka da ya ce anna aba huraira ta kal wannan a yaya nau'in sakat din yake a cikin hadisin yaya nau'in gibin yake me ya faɗi daga cikin isnadin mutum biyu dawa-dawa muhammad ibn ajlan da babansa kuma alattawali ko tare suke tunda ibn ajiya yana ruwaya daga babansa ne shi kuma babansa yana ruwaya daga abu huraira saboda haka kaga an samu faduwar rawi guda biyu ala tawali to wannan shine misali sosai na al-mu'dal misali sosai na al-mu'dal an fahimta to wa minhu wa minhu hadfu sahibin wal mustafa yana daga cikinsa minhu ya'udu ila madha al mu'dal hadfu sahibin shafewar sahabi wal mustafa da manzon Allah al mustafa sallallahu alaihi wasallam daga isnadin wa matnuhu bitabi'i wuqifa kuma matanin nasa wuqifa a tsayar da shi bitabi'i akan tabi'i din wato kada ya zamanto tabi'in matanin ya zamanto mawqufun ala tabi'i magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai a bayar da ita ta zamanto mawqufi ala tabi'i misali ما روي عن الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه الحديث zuwa ƙarshen hadisi wannan kunga al'amash ya ruwaito shi daga wa daga amiru sha'abi daga amir da amir ibn shirahbil ash-sha'bi amir ash-sha'bi tabi'i ne domin ya riski daga cikin sahabbai adadi daga cikin sahabbai to yuqalu lirajuli yawm al-qiyamah amilta kaza wa kaza fa yaqulu ma amiltahu fa yuhtamu ala fihi fa yantiqu jawarihuhu aw lisanuhu fa yaqulu li jawarihi abadakunna Allah ma khasamtu illa fi kunna akhrajahu al-hakim hakim da ya rawaito hadisin nan sai ya ce a'adalahu al-a'mash kun gane hakim sai ya ce a'adalahu al-a'mash to haka inda aka samu sunan mu'dal din kenan ko a'mash yayi ma wannan riwayar i'dal yayi mata i'dal wa huwa inda sha'abi muttasilun musnad hadisin muttasil ne musnad me yake kaga sai ya faɗi abu guda biyu ko muttasil musnad nan me yake nufi da musnad ai muttasil din kenan marfu'un ahsant saboda kun tuna in muka faɗi mun ce al-musnad shine al-marfu al-muttasil to tunda ya faɗi muttasil kaga musnad din ya zama to menene marfu'u kawai ko me rigimar wannan hadisin da har aka ce an yi masa ibal tabi'i ne ya dangana magana ga kansa ina tabi'i zai san abin da zai faru ranar alkiyama to amma haka sha'abi haka al'amash ruwaito hadisin shi yasa sai alhakim yace a abalahu al'amash ya fadar da ya yanke isnadin ya masa inqita'i na mutane alat tawali sannan kuma ya mai da hadisin mawqufun ala tabi'i hadisi musnad daga marfu'i ga annabi sallallahu alaihi wasallam da shi mawqufi ala tabi'i wa huwa inda sha'bi muttasilun musnad akhrajahu muslimun fi sahihihi wa saqahu min hadithi fudayl ibn amr an sha'bi an anas qala kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فضحك فقال هل تدرون مما ضحكت قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه عز وجل يوم القيامة يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم فيقول بلى قال فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا فيختم على فيه ثم يقال لأركانه انطقي الحديث kun gane wannan saboda ka asali yaya hadisin yake ash-sha'abi ne ya ruwaito shi daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma al-A'mash da yake riwaya daga sha'abi sai ya ce ya ruwaito shi daga sha'abi qaulahu saboda haka wa da wa ya fadar daga cikin isnadin anas da annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake shine ya faɗa yace wa minhu hadfu sahibin wal mustafa kun gane ya shafe anas ya shafe al mustafa sallallahu alaihi wasallam wa matnuhu bitabi'i wuqifa ya tsayar da wakafin ya mai da shi mawqufi ala at-tabi'i shi ma mu'dal ne domin gashi malaman hadisi sun kira shi domin daga wajensu ake samun zaurancan gashi hakim ya ce a abalahu sau da haka wannan mu'udal ne a wajen alhakim na'am to wannan kunga saboda haka ta'arifi nawa muke da shi na al-mu'dal ta'arifi biyu a shine ya zamanto rawiya ne guda biyu sun faɗi daga cikin isnadin alat tawali ko daga ina ko daga ko daga tsakiya ko daga ƙarshe ko da yake a hakikatan zai zamanto ko daga farko ma sai dai in daga farko ne kamar yadda za mu gani sun ba ma dukkan sakatin isnadi da yake daga farkonsa sun ba shi suna na musamman shine al-mu'allaq to sannan ta'arifi na biyu nasa shine ya zamanto ya cika sharaɗi guda biyu a a wato a sarraifar da wato a yanke tabi'i da annabi sallallahu alaihi wasallam shar'i na farko kenan na biyu a dangana matanin ya zuwa ga ya zuwa ga shi tabi'u tabi'i ko kuma ya zuwa ga shi tabi'i din a yanke sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dangana matanin ya zuwa ga at-tabi'i na'am to wannan shine karshen mabahith na al-mu'dal kamar inda muka ce an ce masa al-mu'dal saboda yana da wuyar ganewa kuma saboda cewar hadisi da yake mu'dal ya fi nisa da inganci bisa wanda yake kawai mun kafe domin saboda menene illar alhadithul munqati rashin ittisal dinnan me yasa rashin ittisal yake da iskali da har malaman hadisi suke sanya hadisin ya zamanto mai rauni Hassan wanda ba ambata ba baka san adalcinsa ba baka san babtinsa ba tunda baka san shi ba ba ambace shi ba to yayin da suka zamanto guda biyu ne kuma alattawali kaga wannan yafi tsanani yafi tsanani wajen rashin sanin adalcin nasu na ganin kudan matso kusa saboda na baya su rinka samun wanda suka zo kada wanda suka zo daga baya kuma a ce su zo su tsallake ku shigo cikin halka sai kuma ku dan matso to wannan kunga shine bayani akan hukuncin al-munqati da al-mu'dal ay bayani akan al-hadith al-munqati da al-mu'dal kama ba ay bayanin hukuncin su ba me hukuncin su me hukuncin al-hadith al-munqati da al-hadith al-mu'dal ad-da'f da'ifi ko wannan su da'ifi ne kowannen su da'ifi ne illar raunin nasu shine abinda dan uwan malam dan uwan malam Salisu ya faɗa da ne tambaya saboda ba za a san halin wanda ba a ambata ba sharadin karban hadisi ya zama kan cewa duk wanda yake a cikin isnadin ka san shi da adalcinsa da haddasa to wanda ya zama to ba a ambace shi ba ka san shi ba ma ballantana ka iya sanin halinsa to tsakanin almunqati da almu'dal wane ne yafi tsananin rauni eh almu'dal alal itlaq ko kuwa
musamman za a danganta shi da wannan fassara ta biyu da ake yi ke sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ai gaba ɗaya ma a kan lami da za a bani wasu mai shi gobe
to amma amma idan a- idan abu ne wanda yake kutankacinsa layu ƙalubin ra'ayi aka faɗa an san sai dai a ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam to a ce wannan ya fi tsananin hali bisa wanda yake a dan idan kawai sahabi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a faɗa ba ai mai sauki ne domin idan sahabi ne ba a ambata ba in dai sahabi ne ba a ambace shi ba to ai an san cewar sahabai duk adalai ne ko ba haka ba shi yasa kaga mursal waɗansu suke ganin sa hujja ne tunda mursal shine wanda ba a ambaci sahabin ba to sannan idan kuma dan ba a ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma an faɗa abinda an san ba zai yiwu mutum ya faɗe shi ba sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ai haji ya fi saukin hali bisa wanda yake zai iya yiwuwa ya zama to kan cewar a riwaya ce aka danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dangantawa bata inganta ba shi yasa al-mu'dal da ma'anarsa ta biyu dinnan ai a nau'i ne na mursal musamman idan abinda aka danganta ga tabi'in abu ne wanda yake ra'ayi ba zai iya shiga cikin fada cikin sa ba yanzu kamar wannan hadisin da Ahmad ya faɗa cewa ash-sha'abi ya faɗa abinda zai faru ranar alkiyama ai kaga ba ba makawa an je daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai dai ko da ke za ta iya a ce daga cikin isra'iliyat ne eh za ta iya a ce daga cikin isra'iliyat ne to ala ayi halin dai wannan dai mahal ne na wato akwai akwai a a wato a akwai tunani a cikinsa sosai amma alal itla wato mu'dal bai fi al-munqati rauni ba alal itlaq dan akwai mu- mu'dal din da yake a da shi da munkatsi duk halinsu daya yanzu idan almunkatsi aka samu aka samu yankewa gibi a wuri biyu ko wuri uku ka ce ya fi a mu'udal tsananin rau- tsanani saboda ka- ka- kaga bin- binciken da za ka yi za ka yi binciken mutum biyu ne ko mutum uku za ka yi binciken halin mutum biyu ne ko mutum uku saboda haka kaga a nan wajen sai ya zamanto kan cewar sun zamanto in ba daidai suke ba to ɗaya to mun katse din ma ya ma kuma mu'udal din saboda haka al-munqati al-mu'dal ya fi al-munqati tsananin rauni idan munqati din waje ɗaya ne aka samu saqt idan waje ɗaya ne aka samu saqt wato faduwa a cikin isnadi an fahimci wannan na'am wannan al-imam sanani a cikin tawdihul afkar shi yayin wannan tawjihin yace inna ma yakunu al-mu'dal aswa halan min al-munqati idha kana al-inqita' fi mawdi'in wahidin min al-isnad fa amma in kana fi mawdi'ain aw akthar fa innahu yusawi al-mu'dal fi su'i al-hal haka haka al-sanani ya fada a cikin tawdihul afkar alhamdulillah na'am maganin waɗannan hadisai Allah wato waɗannan hadisai yawansu za ka same su a cikin littafin al'udama irin su muwabba waɗanda domin da magabata suka ruwaito hadisi babu isnad sukan yi sukan share isnadin ko kuma su faɗi isnadin a wani waje wani lokaci sai su ji kasalar farkon faɗan isnadin sai kawai su faɗe shi ba tare da faɗan ba tare da da siyakin isnadin nasa kamil ba to da haka irin tafan irin su muwatta da irin su tafan irin al-musannafat na wannan zamanin kamar musannaf Abdulrazzaq musannaf Ibn Abi Shayba a ci zaka same su tare da cewa kusan dukkan tafan hadith za ka iya samun irin wannan inqita din amma gaskiya in dai har ya kai ibal ne in ba irin su a cikin muwatta ba wanda suke kawo balagat ba za ka same su ba na'am akwai wata tambayar
da adalar sahabbai da ake cewa na'am akwai wanda suke kawo hujjar cewa ai a cikin sahabbai akwai wanda ake tuhumar su da nifaka to kuma suna cewa ai har aka ba a kiyaye su ga baki daya ba
ya ai wanda yake munafik ba sahabi bane tunda munafiki Allah madaukakin sarki ya ce musu munafikai la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum su munafikai wato wani lokaci a iskalin da sukan kawo sai su ce to ta za ku ce munafikai ba sahabbai bane gashi sayyidina Umar da yace a kyale shi ya a da yace a kyale shi ya kashe a a wannan munafikin ibn a- a- a- ibn salul sai ya ce masa la la ya tahaddathu nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu kada mutane su rinka magana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa shi gashi munafiki ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sahabi to wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace sahabbansa ba shine maganar da mutanen baya malamai suke ce mai ta'arifin sahabi ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke a zahiri suna tare da shi mutanensa da suke tare da yake tare da su a Madina wanda zai fita yaki tare da su amma su malamai da suka tashi ta'arifin sahabi suna maganar wanda yake sahabi har a wajen Allah shine wanda ya cika waɗannan sharuɗa yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a yaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi kuma ya mutu a cikin musulunci yawan malam cewa ai su suna cewa ilmul hadith misali suka ce ai yanzu mutanen baya ba za su ce sun san ga baki daya sahabbai cewa a ciki babu wani wanda yake ake tuhumar sa akan imanin sa ba ai dukkan waɗanda suke sahabbai ne suke da riwaya an san su hatta wanda ma hatta wanda ma ba a san sunansa ba a wajen malaman hadith sahabi ne domin waɗanda suke munafikai su ai sanannu ne wanda abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su wanda ko ba su tuba ba hudaifa ya san su don haka malamai sun kiyaye su su ba an kiyaye su ba masu da riwaya ai amma yanzu duk wanda yake yanzu kaga kamar a cikin musnad na imam ahmad zai ce hadithu rajulin sallama annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin wani mutum da ya salla da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san so kowaye ba amma hadisin sahabbai sun karba saboda a ya ce yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya ce ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tantar shi mumini ne dama da ne ake tabbatar da suhba ana tabbatar da suhba bil istifada Eh, da tawatur kamar irin su a ashar al-mubashirin bil janna matan annabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait dinsa da manya-manyan asabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ko kuma da shaidar mutum biyu cewa wannan sahabi ne ko kuma da shaidarsa shi akan kansa cewar ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan da ya ce sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma habartu khutbat hajjatil wada' ko ba a san sunansa ba in yi riwaya sai a karba domin al'asul shi ne kan cewa duk wanda ya ce ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan to za a karba hadisinsa ai so yannan karma kama yi ma magana yan shi'a su wai fa wanda ma aka tabbatar da istifada sun ce ba sahabbai bane wanda ma Allah ya ce masa sahabi ne idza qul li sahibihi la tahzan wanda Allah ya ce ma sahabin ne sun ce ba sahabin bane to shi zaka tsaka saurari maganar wa'annan su ba wai suna maganar irin waɗannan waɗanda ake shakkar su ayya wai ai wata kila wayannan munafikai ne a'a su na wanda istifada ta tabbatar cewa sahabban ne su ne suke tuhuma da munafinci babu abin nan risala ta ta kare da na dauko akwai akwai manhajin imam ahmad wajen tabbatar da cewa wani sahabi ne kuma unfortunately babu ita a cikin wannan kwamfutar pdf risala zai hau? ko da ke gaskiya ba pdf ba ce ba fa word ce word 6 ne eh to ka zan ba ka sai ka sa a word 6 sai ka amma fa an yi kai ku bari dai in buga ta ku bari in buga ta na don wanda aka buga din ta kare yau kai kai shekara goma sha biyu da buga ta kuma na na ba nura kawan bala ta ne cikin wata na'am musu inganta
duk an samu musu isnadi muttasil sai guda hudu ibn abdulbar ya ya sadar da isnadin su kuma yawanci tsakanin sahih da hasan sai guda hudu wanda su ma guda hudun ibn salah ya ya kawo musu asanid din su muttasila guda hudu din shine a karshen abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mun wasiya da shi shine yayin da yayin da mu'adh zai rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga yaman shine hassin khuluqaka linnas da kuma idza ansha'at bahriyatun thumma tayamanat fatilka ainun qudaiqa wato idan a girgije ya taso daga teku shi daga yamma kenan thumma tayamanat sannan tayi a sannan tayi dama zuwa ga sham to wannan girgije ne mai ruwa da kuma hadisin an nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun al'ummarsa sai ya ga karancin shekarun yan al'umma da suka gabata sai ya ga karancin shekarun yan al'ummarsa sai ya roƙi Allah sai Allah ya bashi lailatul qadri khairun min alf shahr da kuma hadisin ni ba inni la ansa walakin unassa li asun li asunna walakin unassa li'usanna na'am ya ce ni li'asunna da ya sanna ya sunno ya ce ba na mantuwa sai dai ana mantar da ni domin tabbatar da sunna to waɗannan su ne hadisan guda hudu wanda ibn sala a cikin wata risala da ya yi ya sadar da asani din amma dangane da ingancin ko rashin ingancin su kan so yan nan guda hudu din akwai magana ba dukan ne suka inganta ba wa matnuhu eh matnin hadisin matanin maganar ya zamanto wuqifa bitabi'i a tsayar da shi ya zamanto mawqufi akan tabi'i wato tabi'in ya dangana magana ga kansa ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunda ba ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a isnadin ba ka gani kamar wannan hadis wa mustafa wal mustafa yana daga cikin al-mu'dal shafewar ambaton sahabi da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wa matnuhu bitabi'i wuqifa kuma matanin hadisin ya zama to mawqufi akan tabi'i na'am sai mu shiga mabhas na gaba al-mursal na'am nace na'am al-mursal wannan shine mabhasin sa al-mursal huwa bi fathi sin ismu maf'ul ismu maf'ul min arsala yursilu fa huwa mursal yujma'u ala marasil wa marasil yawanci sun fi amfani da marasil marasil ibn abi hatim kamar littafi ne na ibn abi hatim al-marasi min al-irsal bi ma'ana al-itlaq saki ka saki ba kaidi in ka saki abu fa arsalaha thumma arsalna rusulana tatra sannan muka aiko manzanninmu suna bibiyan juna wa adamul man'i wato adamul man'i shine al-irsal din aw min naqatin mirsal ko kuma an dauke shi daga naqatin mirsal taguwa mai saurin wajen tafiya to in kace daga al-irsal ne bi ma'anar al-itlaq sai zaman to ka anna shi wanda yayi irsalin bai kayyade isnadin ba sai ya sake shi ba tare da ambaton waɗanda suka rubuto ba sai ya zaman to kamar ambaton ambaton waɗanda suke a cikin isnadin kamar ƙaidi ne ɗaurewar riwayar ne to in yake ambatansu kamar ya saki riwayar kenan shi yasa aka ce masa al-mursal wanda wannan a al-munasaba baina al-ma'ana al-lughawiyya wal ma'ana al-istilahiyya kenan ko ko bari mu ta in muka yi tarifin istilahin sai mu zo mu maganar munasabar dan shine zai sa a fi ganewa amma daga cikin ma'anin al-irsal su ne a wannan guda biyu min arsalahu ay atlaqahu wa lam yuqayyidhu da kuma min naqatin mirsal bi ma'ana sari'atu sayr amsar su'adu bi ardin la yuballighuha illa al-itaqu an-najibatu al-marasil al-marasil jam'un na'a wato an-nuq al-mirsal ja'a da ko kuma min ja'a al-qawmu arsalan ay mutafarriqina لأن بعض الإسناد منقطع من بقيته أفاده السخاوي sauraka kun ga akwai ma'anoni guda uku na lura na al-irsal ma'anar farko al-itlaq ka saki abu babu kaidi ma'ana ta biyu annaqatul mirsal tun daga shi jam'inta ana yi mata ala marasil wato mai gudu sauraka mai irsal kamar yayi gaggawa maimakon ya faɗi hadisin da isnadinsa sai ya gaggawa kawai ya ce annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma daga ja alƙawmu arsalan al-irsal daga ja alƙawmu arsalan ay mutafarriqin ararrabe saboda haka da tashi ruwaito isnadin bai ruwaito da ya tashi ruwaito hadisin bai ruwaito shi da isnadinsa ba cikakke sai ya ruwaito shi wani sa munqati ya ruwaito shi a munqati min baqiyati ya yanke shi daga sauran isnad ya yanke shi daga sauran hadisin da yake shine al-muttasil to wannan shine ma'anar al-mursal a cikin lugha to sai ma'anarsa ta istilah shine wanda ya kawo yace al-mursalul marfu'u litabi'i aw ذي كبر أو سقط راو قد حكوا يتي المرسل شيني الحديث المرفوع wanda aka danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana maganar mursal ba a maganar mawquf ba a maganar maqtu sifa ne na alhadith almarfu wanda aka danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam marfu almarfu'u bittabi shine wanda tabi'i ya mayar da shi marfu'i tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ko fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ko ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaf'alu kaza taqrir kenan ko shine almarfu'u littabi'i aw dhi kibari ko kuma ma'abucin girma a yana nufin tabi'i dhi kibari wato marfu tabi'in dhi kibari hadisin marfu'i da na tabi'i wanda yake babba wato kibaru tabi'in su wane ne wane ne tabi'i wanda yake ziki ba na'am a wannan ai tarif bil misal ne ana tarifi bil misal sai dai ke tarifin sannan kai ka bada misali na'am wanda ya haɗu da sabon manzo na'am wanda ya haɗu da sabon manzo Allah sallallahu alaihi yawa
da yawa to menene zabitin yawan
wanda ya karatu a gurin sahabbai manyan sahabbai
ma'ana galibin malaman su sabon manzana su eh wannan shine wato wanda yake yayi ruwa- yayi riwaya daga kibarus sahaba kamar al-khulafa'ul arba'a wa sa'irul ashra al-mubashshirin bil janna ya zamanto kuma mafi yawan malaman sa sahabbai ne nadiran yake riwaya daga tabi'i nadiran yake riwaya daga tabi'i wato wanda ya riski da yawa daga cikin sahabbai yaushe zai je ya nemi wanda bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba eh ya riga ya yi zamani ya gaba ga wanda suke zamani da sahabbai tili ko ina zai gansu yaushe zai tsaya na neman sa'anninsa ya gaba zai tsaya ba to saboda haka wanda idan idan ɗaya daga cikin kibaru tabi'in ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in bai faɗi sahabi ba an san galibi daga wajen sahabi ya ji kuma dama mecece irsal hadithul mur illar hadithul mursal ya zamanto wasitar ba sahabi bane ya zamanto ba daga sahabi ya ji ba ya ji daga wani tabi'i ne tabi'in ya ji daga wajen sahabi to in ku ya ji daga wajen tabi'i ne ba mu da iskali akan sahabi wani tabi'i ya ji daga gare shi shi yasa alhadithul mursal yake da mushkil yake da illa kama yayin da ya zamanto daga cikin kibaru tabi'in ne manyan tabi'ai waɗanda galibin ruwayarsu daga sahabbai ne to wannan sai a ce babu iskalin da ake gudu na illa a cikin mursal babu shi to kunga a cikin nan ya faɗi ta'arifi nawa kenan na al-mursal biyu at-ta'riful awwal tabi'i marfu'ut tabi'i kowane tabi'i mutlaqan ba tare da kaidi ba ta'rifi na biyu marfu'ut tabi'i amma zai kibar shine kibarut tabi'i aw saqtu rawin qad hakau ko kuma saqtu rawin faduwar rawi a cikin isnadi a ko ina ne qad hakau malaman hadisi sun yi hikayar waɗannan aqwal din na al-mursal sauraka kauli nawa ya kawo mana uku al-qawl al-awwal kamar yadda muka faɗa ko marfu'u tabi'i al-qawl ath-thani marfu'u kibar at-tabi'in al-qawl ath-thalith sabtu rawin wannan sabtu rawin menene shi a cikin tarifi a cikin darasin da ya gabatar mana mun kafe mun kafe saboda haka kun ga alƙawlu salif cewa kenan mursal daidai yake da mun kafe na'am ina so ku gani wato طبقات التابعين طبقات التابعين yawanci suna kasa su kashi hudu akwai na farko su ne al-mukhabramun al-mukhabramun waɗansu na ce musu mukhbaramun malaman luga ma suna da wannan amma muhabbaran mu dai haka haka malaman mu suka koya mana suka gaya mana lafazin eh na'am eh muhabbaramun da ha ana nufin waɗanda suka riski jahiliya da musulunci wannan a wajen malaman loga kenan malaman hadisi ma kusan su kenan amma wajen malaman hadisi dan sun fi duka shine suka ce waɗanda suka riske rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su same shi ba ba su riske shi ba sune muhabbaramu kamar abu Usman an-nahdi abdurrahman ibn mul ya zo madina bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da kwanaki da qais ibn abi hazim da ka'abul ahbar ka'ab ibn mata na yaman waɗannan duk sun riski rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su riski su gan shi ba su ya tabaka ta farko to kaga waɗannan kusan duk manyan sahabban sun gansu to sannan kibaru tabi'i manya-manyan tabi'ai su ne waɗanda suka riski manya-manyan sahabbai kamar kulafa'ul arba'a da sauran al- al'ashar al-mubashari na biljanna da kuma as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar jullun riwayarsu daga wajen tabi'a daga wajen sahabbai ne sannan ausatut tabi'in da uku kenan wanda suke tsaka tsaki wanda sun riski sahabbai a a sun riski sahabbai da yawa kuma sun riski kibarut tabi'in saboda haka riwaya su daga wajen sahabbai ne da kibarut tabi'in sannan sigarut tabi'in kanana wanda yake ba su fi su ga sahabi ɗaya ko biyu ba irin su ibn shahabi zuhri irin su al'amash sulaiman ibn mahran irin su yahya ibn abi kathir wanda ya ce ya ga anas ibn malik yana sallah ko kuma ya ce ya ga abdullahi ibn umar yana dawafi sai daya ko biyu kawai ya gani daga cikin sahabbai to wannan su ne tabakat na attabi'i yana da muhimmanci mu san su saboda a mursal din kowanne daga cikinsu gwargwadon tabakarsa gwargwadon karfin mursal din na'am na'am kamar su sa'id kenan bin musayyib sa'id ibn musayyib yana daga cikin kibarut tabi'in ana kirga shi cikin kibarut tabi'in duk da yake bai ga umar ba bai yi riwaya daga umar ba ya gan shi yana dan karami an ce ya mutu sai da umar ya rasu yana dan shekara uku amma ana kirga shi a cikin kibarut tabi'in Eh, na'am ibn hazm amma ba ba wani hamza eh abubakar ibn a- a- a- a- a- a- a- a- a kan nufin abdullahi ibn abdullahi ibn muhammad ibn ibn amr ibn hazm a shi ya baya daga cikin kibarut tabi'in
yana sai bar
to
wasu daga cikin su ba a fara su shiga fuka hausa ba duk ana kirga su cikin kibarut tabi'in tunda tunda sun sun yi zamani sun yi rayuwa tare da tare da ibn musayyib da tare da ibn musayyib wani lokaci za ka ga sun yi rayuwa amma za ka ga ba wannan ne abin dubawa ba abin dubawar al-isnad su yi rayuwa ɗaya ɗaya ya riski manyan malamai amma ɗaya bai riska ba ko lokacin da yake da manyan malaman sanin shi baya garin ko kuma bai- bai- bai- bai mai da hankali wajen riwaya wajen su ba har suka mutu sai zamanto sa'ansa ne kuma ya girme shi amma ya ɗara shi a ɗabaka Mm. wato a tabaka ba ana duba rayuwa ba ne ana duba a shiyo wata lamif shi sa aka ce a tabaka ƙaumun ya jima'uhun a shiyo wal asanid malamai da asanid shine ya haɗa su sau da za ka iya samun malamai guda biyu za ka iya samun tabi'ai guda biyu ɗayansu yana daga cikin kibar amma ɗayansu baya daga cikin kibar saboda wanda yake cikin kibar ɗin ya riski manya-manyan malamai manya-manyan sahabbai ko ya fara neman ilimi da wuri na'am qad hakau ai fi haddil mursal na'am yace ashharuha ashharuha al-awwal mafi shahara na waɗannan aqwal din shine al-awwal kauli na farko wato a cikin waɗannan aqwal din a a- wannan shine aktharu ma yusafu bihi al-irsal riwayat at-tabi'i an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine yafi shahara amma akan sami itlaƙinsa a da sauran waɗannan abubuwa ɗin imma mursal kibaru tabi'in wa imma mursal a, da ma'ana almunqati akwai kauli na hudu wanda bai kawo ba shine riwayatul rajul amman lam yasma' minhu koda sun yi zamani amma bai yi riwaya daga wajensa ba to wannan ko da ke sukan ce masa al-mursalul khafi almursalul khafi sukan kayyade shi to amma wajen itlaqi in suka ce arsalahu fulan arsalahu fulan to yawanci suna kawo wannan da ta da ma'anar sa ta uku ba ana almunqati an fahimta in suka ce hada mursal to yawanci al-ashhar ya zama to tabi'i ne yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawanci za ka sun ce hada mursal amma idan suka ce arsalahu fulan to suna nufin munqati wato wani bai ruwaito shi da isnadin sa ba Mm. bai ruwaito shi bi isnadihi al-muttasil ba ya kawo shi da gibi a cikin riwaya na'am yace thumma al-hujjatu sannan hujja bihi ra'al a'immatu thalatha hujja a da shine al-a'immatu thalatha ra'a suka gani al-a'immatu thalatha da yake nufi yana nufin Abu Hanifa da malik da ahmad wato a wajensu alhadithul mursal hujja ne menene hujjarsu da za su ce alhadithul mursal hujja ne har suke kafa hujja da shi dalilinsu shine cewar a wanda ya baka isnadi mursal inda ya san bai inganta ba a wajen daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai halatta ma kansa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine har sukan kawo magana da suke cewa man asnada laka faqad ahalak wa man arsala faqad kafaka wanda ya ce maka wanda ya faɗa maka isnadi to yayi maka ihala ya ce ka je ka bincika amma wanda ya maka wanda ya maka irsal to ya ce ya ce maka ka amince mun na yadda wato kenan kamar al-mursal al-mursil mai yin irsali ya cewa wannan ya inganta a waje na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa wannan shine hujjar su so haka malik ya ce ya yadda malik hayya halatta makansa ya ce wane ya faɗa ƙala nafi'u ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kai shakka kan malik ya ce na lamunce maka ka tabbatar da inganci kai kai ne ko ko ka kai da da tabbatarwar malik wani ne yafi tabbatarwar malik don kai muƙallidi ne kenan kai muƙallidi ne wato kai taqlidin wanda ya maka irsa to menene raddin waɗanda ba su yadda da wannan ƙaunin ba me wani raddi za su
alanni a fahimta ta saboda shi wanda aka karyar su waɗanda suka faɗi wancan za ta yi wa a gurinsu a zama wanda aka karyar din suka ne shi sa su suka sayar da shi ba kuma su a gurin wancan kila akwai ikhtilaf na cewa shi tuka ne ko ba tuka ba ne shi wanda aka sanya to tun da babu yakinin wannan aka zai iya bayar da cewa ya kamata a dawo shan shan waya shi a san don wanda ba a faɗa ba ta yi ya zamanto fiƙa ne amintacce ne wajen shi wanda ya irsal amma ba ya zamanto amintacce ba ne fi waƙi al'amur ba za a iya tabbatarwa ba sai an faɗa don kowa ya san shi in banda haka ne ma kama a faɗi ma isnadin mu na gaba ɗaya kawai a faɗa ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma tun da an ka ce a faɗi isnadi don a san kowane ne don a jinjina shi a auna shi shi yasa aka ce a yi isnadi inda za a ce mursal hujja ne to ba buƙatar a yi isnadi sai a ce kawai kai taklidin abinda wanda ya yi irsal ya ce ya yi irsal na'am eh sammu lana rijalakum wa nusalli wa nusammi lakum rijalana ku fada a gani shine to wannan shine yake rauna wannan kaulin na'am a na'am lokaci yayi to to bari mu tsaya a nan wajen na'am bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am وأرجو أقوال قول
na'am wa radduhu al-aqwa raddin al-musnad shine kauli wanda yake aqwa mafi girma Eh, wa radduhu ay raddin al wato al-hadith al-mursal al-aqwa shine kauli da yake mafi karfi wa qaulul akthari kuma shine kaulin mafiya yawan malamai ka shafi'i kamar imam muhammad ibn idris ash-shafi'i haka yi nasi a cikin risala cewa al-mursal ba a hujja da shi wa ahli ilmi al-khabari ahli ne ba ahlu ba wa ahli ilmi al-khabari tunda wannan ma'tuf ne ala ash-shafi'i da- da aha- da ma'abuta ilimin al-hadith nan yayi yayi itlaqin al-khabar bi ma'anar al-hadith ay wa ahli ilmi al-hadith wannan shine ma- mazhabin malaman hadith cewa al-mursal ba hujja bane dan haka suke illanta hadisi da irsal kamar yadda imam muslim a cikin sahih muqaddimarsa ta sahih ya ambata cewa ba a hujja da mursal me yasa suka ce wannan kaulin shine al-aqwa wannan kaulin shine mafi karfi saboda yayin da aka yi irsal yayin da aka yi irsal an samu wasita kuma wannan wasitar ta yi ya zamanto shi tabi'in da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ji daga wajen sahabi ne ta yi ba daga wajen sahabi ya ji ba daga wajen wani tabi'i ne wannan tabi'in da ya ji daga wajensa ta yi shi ma daga wajen sahabi ya ji ta yi ya ji daga wajen wani tabi'in ne shi kuma ya ji daga wajen sahabi saboda haka wasidar baka san iyakarta ba kuma kowanne akwai jihala baka san menene mahallin wannan wasidar ba ta fuskar adalci da ta fuskar hadda to tunda ku akwai jahilci baka san yadda zaka auna wannan rawi ba to kaga ba za ka yi hukunci da ingancin wannan isnadin ba ba za ka yi hukunci da ingancin wannan isnadin ba kana nan a mahallin tarar- wato taraddud wanda yake shine ma'anar abba'af ma'anar da'if shi rashin hujja shine kana taraddudi akan inganci ko rashin ingancin hadisi wannan shine kaulin al'aksar shi ne al'akwa shi ya fi ƙarfi ta wajen hujja shi ya sa nema wato hatta waɗanda su kansu a cikin matabar imam malik akwai saɓani waɗansu daga cikin malaman matabar imam malik sun ce a'a wannan ba haka ba ne ba ala itlaqihi ba ne ba kowane mursal ba ne ake karɓa sun ƙayyade da wanda yake ba a baya yin irsali illa an fiƙa ko kuma sun kayyade shi da mursal na kibarut tabi'in ko dai waɗansu sharuɗai da suka kawo ba ala itlaqihi ba amma mashhurin mazhabar malik shine al-mursal hujja ne kuma a haka malik ya tafi a cikin muwatta kuma akan haka malaman mazhabar malik suka tafi cewa duk hadisan da malik ya hujja da su a cikin muwatta mursalai al- waɗanda suke mursala ne hujja ne a wajen malik kuma hujja ne a wajen su malaman mazhabar haka dalika imamu ahmad riwaya biyu ce daga wajensa riwaya tana cewa a hujja ne amma kuma mafi yawan abin da yakan yi a cikin littattafansa na hadith na ilal shine ya rauna hadisi bil irsal to saboda ta yaya za a ce kuma hujja ne a wajensa to shine waɗansu suke cewa a'a abin da yasa suke cewa hujja ne wajen ahmad saboda shi a wajen imam ahmad yana cewar hadisi mai rauni ya gwammace masa bisa ra'ayi na kiyasi da mutane saboda haka ba wai dan hujja bane a kashin kansa a'a yana kaddamar da shi ne a wajen hujja bisa ya karbi kiyasin malamai الحديث الضعيف أو لا عنده من رأي الرجال كما عند أبو داود يفعل to saboda haka dai wanda su shi ma kansa Imam Ahmad kenan an samu kauli biyu a wajensa shi kansa kaulin da yake cewa hujja ne an yi masa tawili to amma kaulin da yake cewa al-mursal ba hujja bane wannan shine mafi karfi shine aka rawaito daga Imam Shafi'i da kuma ɗaya riwayar daga Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine matsayin ahlu ilmi al-khabari wato malaman hadith na'am to bari mu a mu karanta waɗannan abiyat din mu samu wanda zai mana sharhi al-mursalul marfu'u litabi'i aw ذي كبر أو سقط راو قد حكوا نعم وزي من الشرح ونن بيت المرسل المرفوع للتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا نعم
hadisi musal shine wanda yake marfu'i da tabi'i da aka danganta shi da da tabi'i ya ya to menene ma- da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ka ce mana marfu- eh, ma- marfu'i larabcin kawai kake yi Ah, hadisi sai kuma kada kai mana kada ka hausantar da is- mustalah mana
hadisi mursali shine wanda aka danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tabi'i ya danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Mhm.
na farko ma'ana ta farko kenan ta biyu kuma ko kuma wanda ta babba daga cikin tabi'ai ya danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ai da sai ka faɗa ka ce auzi kibari sai ka fassara na auri kibarin ma'ana ma'anar mu- hadisin musa ta biyu shine hadisin da bab- babba daga cikin tabi- tabi'ai ai attabi'i bi kibari na shine wanda tabi'i wanda yake bi kibarin babba daga ciki Eh? ya raba- ya- ya danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ke mana bayanin ne attabi'i bi kibarin ne
a tabi'an gaba daya sun kasu a wato tsabaka hudu na'am
akwai wanda yake ya riski zam- zamani da annabi sallam amma kuma bai ga annabi sallam ba shine al-mutarrawu al-mukhabram al-mukhabram
al-mutarrawu mukhabram mutarrawu Mm.
akwai kuma zikibar ma'ana
to mukhabram shi ba zikibar bane na shi ba zikibar bane mukhabram
yana cikin amma kuma da istilahin da aka kawo cewa da tabaka kuɗi ne Mm. wato shi ya ma kuma zikibar din Na'am, ya zama- a tabi mashi Mhm.
ma'ana shi yana daga cikin tabaka ta biyu
Mhm.
shi ne ma'anar yana daga to shi da ai menene wanne ne wacce ce wannan tabaka
shi ne wanda Wa- suwaye kibarut tabi'in duk tabi'in da ya ciki daga cikin manya da cikin sahabbai Mhm.
da yawa da sannan kuma ya ciki wato wasu su wanda ma ba manyan ba amma da yawan su daga ciki
akwai wani kaidi muhimmi da ya kamata kowace a ringa faɗa wajensa wanda ya yi waya
Aha. menene kaidin ba zai kara ma wani kaidi muhimmi a cikin ta'rifin kibarut tabi'in mafi ju- galibin riwayarsa daga sahabbai ne galibin malamansa sahabbai ne shine ma'ana wannan kaidin muhimmi ne Eh, shi sa hannu ce muku mutumin da ya zo yake digga sahabbai nan tuli da shi zai dami ya ce zai riwaya daga sa'anninsa to kaga wanda yake zaka samu galibi in yi riwaya zaka ji daga sahabbai yake yi to shine kibarut tabi'in to wannan shine kauli na biyu ko aw bi kibarin aha aw saqt rawin aw saqt rawin qad hakaw
wannan shi ne ma'ana ta uku ta hadisi mursal mm wanda bayaninsa ya gabata cewa yana daidai da ah, hadisi al-munqabi al-munqati wato wanda aka samu faduwar rawi guda daya a cikin isnadin Mm, shi ma an yi hikayarsa to a mun ce galiban idan suka ce hada hadithun mursal da wace ma'ana suke dauka suke itlaqinsa al-awwal idan kuma suka ce hada hadithun arsalahu fulan da wace ma'ana suke daukarsa almunqati galibi zaka samu almunqati idan ka kawo shi da sigar fi'il to ashharuha al-awwal thumma al-hujjatu bihi ra'al a'immatu thalatha bihi ra'al a'immatu thalathatu wa aizi mar sharhin wannan ashharuha al-awwal thumma al-hujja ni na- na na fitin dadin baitin a haka ya yake a cikin wannan eh to haka ne thumma al-hujjatu ashharuha al-awwalu thumma al-hujjatu bihi ra'al a'immatu thalathatu na'am ma nura wanda ya fi shahara a cikin islamin shi ne na farko an tarbi ne a cikin akwalin Mm, in ka ce a cikin in ka ce wanda ya fi shahara a cikin istil- istila muzakkar ne shi kuma ne ya kawo mana mu'annat ashharuha alha yaudu ila madha al aqwal eh eh, ai ashharu al aqwal mm, al awwal na'am shi ne wanda tarbi ne ce a nan sallallahu alaihi wasallam ya fara na'am
a shaba kuma hujjatin bihi ra'asa ne talasa Mhm.
sun yi manyan malamin guda uku da suka yi hujja da shi shi ne malik shi ne ke hujja shi hujja ne abun sa hadisi mun sa imam malik
Eh, sannan hujja da da shi kafa wato ganin karbarsa a matsayin hujja ra'al ra'a- ra'al a'immatu talata shine ra'ayin al'immatu talata kamar yadda ka ambata Abu Hanifa Malik da Ahmad na'am wa radduhu al-aqwa wa qawlu al-akthari ka Shafi'i wa ahli ilmi al-khabari na'am barista ay mana sharhi
raddin wato waɗanda suka yi masa a, suka yi wa hadisi mursali rud a raddi wato suka juye ta shi ma'ana ba sa kafa hujja da shi Eh, shine a, kamar a, imamu shafi'i a, a, al'aqawa al-aqwa na'am shi ne ya ce wato min al'asar kamar wato faɗin malamai waɗanda suke su suka fi yawa a al'aqwa din nake so kai mun sharhin tutura kaga da yake lauya ne shi ya fi karfi a hassan yawa eh na'am shi ne ya fi karfi na'am aha. wa qaulul aksari ƙaunar aksari da kuma mafi yawan shi ne qaulun mafi yawa yawan malamai na'am ka shafi'i kamar imamu shafi'i wa ahli ilmi al-khabari da da- da ma- ma'abota wato malamai mazuwa ilimin hadisi ahsant to na'am mu ci gaba da ba kai lauya ba akwai maki amma tunda ka yi lauya ba maki eh ai ku ne ba ku kawo mana rijista ba har yanzu ya kamata ku kawo wannan rijista din ina malam ishaq yara aka yi ya kamata tunda kun ga ana ta tafiya ba a yi jarabawa ba a to kuma kun san fa wannan duk ku ne kuke ɗara a abin nan hutun raƙumi da ka- da- da kaya ne Nuna aka tashi yin jarabawar maimakon ya zamanto a kan babi ɗaya ko biyu yanzu za a yi muku wajen babi biyar ne na'am Hmm?
wala sarki
to
da shi tambaya na'am Eh, kamar a mazanin da za a sami tabakat na na wat
ai tabaqat na ruwa wato a littafai suna nan aka yi su daga cikin littafan da aka yi na farko tabaqatul ruwa ne akwai khalifa bin khayyab malamin bukhari yana da tabaqat da muhammad ibn sa'ad tabaqat din sama shi ya fi ya shahara at-tabaqatul kubra at-tabaqatul kubra wanda ya kassama sahabbai akan tabaqat sannan tabi'ai din ma ya kassama su akan tabaqat sahabban da ya kassama su ma akan tabaqat ya kassama su gari gari yan madina yan makka yan kufa ga sunan sanin tabaqat yana da muhimmanci akwai wani kuma ilimi na tabaqat din wanda yake shi kuma daban ne ba na wannan ba shi kuma tabaqat ne da ma'ana wato a- fanni ne na ilimin ilal shine a cikin ɗaliban kowane malami a kasa su aji-aji idan sun yi saɓani akan hadisin malamin hadisin wa za a ƙaddama ƙaunin wa za a ƙaddamar akan ƙaunin wa kamar imamu nafi maulan abdullahi ibn umar kaga ɗalibansa aka kasa su tabaka tara aji tara ko yan aji ɗaya yan aji biyu yan aji uku haka nan kamar sha- kamar ibn shahabi zuhuri aka kasa malamansa tabaka biyar tabaka farko ta biyu ta uku ta hudu ta biyar idan wanda yake a aji ta hudu idan wanda yake a fil- a masalan a aji na biyu yayi sabani da wanda yake a aji na daya riwaya wa za a karba na daya to su kansu yan aji dayan idan suka saba da junansu riwayar wa za a karba to wannan ilimin ilal ne kuma a sharh ilal sharh ilal tirmidhi da ibnu rajab yana cikin waɗanda suka barrazar da wannan ilimin sosai amma farko wanda ya fara magana a kansa malamin imamul bukhari ne ali ibn al-madini a cikin littafinsa al-ilal ilal ali ibn al-madini kamirin zaccen zakallah khair na'am na'am bihi yuhtajju in yu'tabadi bi mursalin bi mursalin akhara aw bi musnadi yace na'am eh daidai ne wannan yana kawo shi ne a cikin jawabin jawabi na wajibi da ya ce wa radduhu ana raddinsa shi ne ƙaunin akwa sai ce to wato ba a hujja da shi kenan gaba ɗaya sai ce a na'am ana hujja da shi na'am haka ne ana hujja da shi al-mursal bihi yuhtajju wato wannan kamar istidraki ne yayi yayin da yayi itlaki na raddin mursal sai ce na'am in kai tambaya cewa ana raddin mursal din nan fa wato in kai tambaya kace mursal ana yin hujja da shi sai ka ce na'am akwai lokacin da za a yi hujja da shi wato kamar ka ce akwai halin da ake hujja da mursal su'al ne muqaddar sai ka ce na'am ana yin hujja bihi yuhtaju ana hujja bihi da shi mursal in yu'tabadi idan aka karfafa shi bi mursalin akhar da wani hadisi mursal daban au bi musnadi ko da hadisi musnad nan ya kawo musnad da ma'ana wato biddin al-mursal ma'ana al-musnad ai al-muttasil shi yake nufi anan tunda mursal ana iya sifanta al-hadith al-mawquf ko maqtu da cewa mursal ne eh na'am ya waɗansu suka yi shiru eh hadisi mawquf ko maqtu zai iya zamantawa mursal maƙdo ko mawquf zai iya zamantowa mursal? to suwaye suka ce zai iya zamantowa mursal su daga hannunsu al-mawquf ko al-maqtu zai iya zamantowa mursal? to ka daga hannu wanda diyan ce zai iya zama mursal ya daga hannu daya biyu a ni ba ruwana da munqati tambaya ta muhaddad mawquf da maqtu zai iya zama tuwa mursal na'am barista ba nura gali bukhari malam da malam da khalil da malam da mahmud guda nawa mutum bakwai kenan ko to al-mursal al-mawquf da al-maqtu zai iya zamantowa zai iya zamantowa marfu shi ne tambayar ta ko waɗansu suka ce zai iya ai zai iya zamantowa mursal eh zai iya zamantowa mursal na'am waɗansu da suka ce zai iya ga son sun daga hannunsu wasu ya suka ce ba zai iya zama mursal ba ne talata arba sauran kuma fa wallahu alam eh manzila bai yaba to to kenan za a samu zama motar zila kenan ai al-mursal al-mawquf da al-maqtub ba zai zama mursal ba tunda ba me yace a cikin ta'rifin al-mursalul marfu'u bitabi'i tabi'i yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma dan tabi'i yace dan tabi'i ko tabi'i tabi'i yace qala ali ko qala abubakar wannan ba mursal bane
yace awsaqul rawi ta ai mun ce mun ce a asharu hal awwalu kuma sai da muka ce idan suka ce mursal to suna nufin ta'riful awwal in suka ce arsalahu fulan shine suke nufin munqati din eh abin da yasa na faɗi wannan da nace saboda da yace in yu'tabadi bi mursalin akhara aw bi musnadi abin da yake bi da musnadi anan muttasil saboda duk magana ana magana al marfu ne wato idan mursal hadith idan hadith mursal yazo alal misali daga sha'abi amir ibn sharahibil ash-sha'abi sai aka samu wani hadisi mursal daga zuhuri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk ma'anar su daya to wannan mursal din na sha'abi sai ya karfafa da mursal din az-zuhuri sai ya zamanto hujja za a yi hujja da shi na'am bihil hujjatu bihi yuhtajju in yu'tabadi bi mursalin akhar aw bi musnadi ko kuma hadisi ne mursal daga ash-sha'bi sai a same shi yazo da wata riwayar an abi huraira ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga musnad shine bil ittisal ba tar ba mursal masalan kwatankwacin sa ba da ma'anarsa daya ko da lafazin ma al-i'tibad daga al'abud ne dantse sau dantse nan ne mutum yake daukan kare wani wajen karfi ko to in yi otabadi in ya karfafa ma'ana hadisi ana karfafa shi da wani hadisi wannan za mu zo shi a babin mutaba'at ya ake karfafa hadisi shine in ma lafazi daya da ya zo a hadisi daya a ruwaito shi a wani hadisi kaga ɗaya hadisin ya ƙarfafa hadisin na farko kenan ko tunda lafazin su duk ɗaya ne ko kuma ba da lafazi ba amma da ma'ana ma'anar da ke cikin wannan hadis din tana cikin ɗaya hadis din to duk sai ya zamanto ya yi i'tibad wannan kalmar ita ce suke amfani da ta al-i'tibad shine bil mutaba'a aw shahid eh bil mutaba'a aw shahid zamu zo mu batun ma'anar mutaba'a da mutum al istishhad insha Allah ba dadewa ba zamu kawo shi to wannan zai gaya mana halayen da ake karba da ake hujja da al hadithul mursal hali na farko al i'tibad ko menene sifar in kace al i'tibad akwai al azid wanda yake karfafawa al azid din ya zamanto imma mursal wa imma musnad ko dai abinda yake karfafawar al'adid ya zamanto mursal ne kamar sa ko kuma ya zamanto musnad saboda ka kun gana gaya muku wani lafazi sabo nan al'adid ku fahimce shi don saboda za mu sake dawowa gare shi saboda ka hali daya na karbar na hujja da al-mursal shine al-i'tibadu bil-adid to kuma wajen al'adid sai ku yi tafsir wal'adid imma mursalun akhar wa imma musnad kuma al'adid zai iya zamantowa bil lafzi aw bil ma'ana to zai iya zamantowa bil lafzi wal ma'ana ma'an eh to ya taba zamantowa adil bil lafz bai zamanto bil ma'ana ba ya ina ma na son jefa ku daji ne gani saboda ka sa a ce al adil bil lafzi aw bil ma'ana in adil ne bil lafzi min babu aula ma'ana ta shiga ka ce innamal a'malu bin niyyat wani hadisi ma ya ce innamal a'malu bin niyyat to kuma sai kana buƙatar ka ce ma'ana lafazi ne daidai amma ma'ana daban na'am sahih aw da'if
al'abid to ya zamanto dai yana da salahiya za mu zo magana abid wato shi al'abid wanda yake karfafa hadisi yana da salahiya akwai sharaɗinsa to wannan za mu zo a cikin al'abid insha Allah na'am أو قول صاحب الأولى من الأرض كاسم من شروره كما
كون الذي أرسل من كباري وأن مش وإن مشى مع ح- مع حافظ يجاري آه آه يجاري دي أي يجاري دي لكن يا سوري يا جسم ننزع يجاري ne wannan nusar tana da kuskure da yawa na'am au qawlus au ƙaunu sahibin awil jumhuri shine yanzu ya biya ai wato in yi utabadi bi mursalin akhara au bi musnadi au ƙauli sahibin ƙauli innan majrur ne an gane tunda majruri ne wannan ma'tufin alama da ala musnadi au bi musnadi aw bi qawli sahibin wato idan mursal din ya zamanto ya karfafa abid din ya zamanto qawlus sahabi an fahimta sai mursal din ya zamanto ana hujja da shi mursal ne amma sai aka samu wani sahabi ya faɗi kwatankwacin wannan abin bil lafzi aw bil ma'ana to sai ya karfafa al mursal aw al jumhuri ko kuma al'adid ya zamanto su ne aljumhur shi ne wato abinda ake cewa ya talakahu ahalul ilmi bil qabul malamai suna fatawa da wannan maganar su karbi maganar sirin ka fatawa da ita mursal ne amma malamai kusan jumhurin malamai su ma shi ne ƙaulinsu ma'ana sun karbe shi wannan ƙabul ɗin sai ya zama to abidi ne wato sun karbe shi ban sani ba nan ko nan bai kawo na dauka za su kawo misali wato shine ake cewa idan afta akfarul ulama bi muwafaqatil mursal qubil idan mafi yawan malamai suka yi fatawa da abin da ya dace da abin da ke cikin alhadithul mursal sai a karbe shi auƙaisin ko kuma al'abidul khamis ya zamanto ko ya karfafa da ƙaisin ƙais wato masdar ne na ƙiyas ƙasa yi ƙasu ƙiyasan ƙasa ya ƙisu ƙiyasan wa ƙaisan saboda ka alƙais bi ma'ana ƙiyas auƙaisin ko kuma ya karfafa da kiyasi masdar ne na qasahu bi ghairihi wannan kaga sun kawo misali anan ibn hajar yace kamar az-zuhri ya ruwaito kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يأمر المؤذنين في العيد فيقولون الصلاة, جام الصلاة, الصلاة جامعة قال الحافظ في الفتح وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها wajen shafi'iya kenan wato cewa as-salatu jami'a mursal ne amma ka san mursal din kuma wanda yayi irsalin zuhuri ne yana daga cikin sidarut tabi'in to sai suka sai ibn hajar yace abin da yake karfafa shi kiyasi akan salatul kusuf tunda as-salatul kusuf ana cewa as-salatu jami'a sai aka yi kiyasin ta akan salatul eid me jami'in kiyasin kowace daga cikin sallah ce sunna da ake yin ta a cikin jama'a ko babu kiran sallah kafin ita saboda aka sai aka ce sai aka karbi wannan mursal din saboda ya jace da wannan kiyasin to a shahid kun ga anan wato an ambaci cewa al-mursal ana karbe shi idan ya samu awid wal awid abubuwa guda biyar ya fada na farko wanne ne na farko mursalun akar na biyu musnad na uku ƙaunus sahabi na hudu ƙaunu jumhuri ahalil ilm na biyar alƙiyas wannan dukkan su ne al'awabin da suke sa ake karɓan alhadith al-mursal a hujja da shi na'am sannan sai kuma ya ce wa min shurutihi kama ra'aw wa min shurutihi kama wa min shurutihi daga cikin shi al-mursal din da ake yin hujja da shi in ya samu al-adid kama ra'au kamar yadda suka gani wato su ne malaman da suka faɗa cewa za a iya karɓansa su ne su imamu shafi'i kaunun ladi arsala min kibari wa in masha ma'a hafizin yujari wato kasancewar allabi arsala wanda ya yi irsalin hadisin min kibari yana daga cikin kibaru tabi wa in masha ma'a hafizin yujari idan ya yi riwaya idan ya tafi tare da babban da hafiz makiyayin hadisi wanda da wuya yake kuskure a cikin riwaya yujari yana muwafaka da shi ba bukhari ba yujari eh a wa in masha eh ba ba an ba eh wa in ne wa min shuruti ayato nan ya ce wai bi fathil hamza amma ni da yanda muka karanta shi da Sheikh Anis Allah ya hafazuhu wa in mashani ce a bari mu ga wannan mai alhara al-Ethiopia ce yawa in shartiya wato sai ya ce shi al-mursal wanda yake karfafa mun faɗi abinda yake karfafa shi ko to akwai kuma sharuɗai da suke komawa ya zuwa ga shi mursal ɗin da yake bukata a karfafa shi saboda ka shurut ne waɗansu tarjewa ilal abid su ne muka faɗi su suka zamanto nau'i biyar waɗansu tarjewa ila al-mursal al-mu'dad wanda za a karfafa shi to wan sharadin ya kawo na farko ya zamanto allabi arsalahu min kibari ta min kibari ai min kibari tabi'in shine wanda ya irsali ba min sigar tabi'in ba ba kamar mursal zuhri ba ko mursal na yahya ibn sa'id al-ansari ko yahya ibn abi kafir ko na irin su a amash ya zamanto daga kibaru tabi'in kuma ya ce wa in masha ma'a hafizin yujari kuma shi wanda yake mai yin irsalin idan ya ruwaito hadisinsa tare da hafizin min al-huffaz yujari ai wato yajri ma'ahu ayyuwa fiquhu anna min shuruti qabul al-mursal al-mu'tabid أيضا كون المرسل إذا شارك أهل الحفظ أهل الحفظ في أحاديثهم وافقهم ولم يخالفهم يزمن تو يا إسمتك وجم موافقة دمان يما لمن دسا أننسا مكي آيا حدي ba mai yawan mukhalafa bane an gane idan wanda in ya ruwaito yana yawan in wanda in ya ruwaito hadisi yana akai tarayya da shi wajen riwayar hadisin tasa riwayar sai ta ratsi to ya nuna kenan raunin dabt dinsa to wannan mursal dinsa ba zai iya karban abid ba dole ne ya zamanto wanda yake muwafaka da al-huffaz wajen riwaya sharadi na biyu kenan وليس في شيوخه من ضعف haka yake eh man ضعف na'am eh walaysa min وليس من شيوخه وليس في شيوخه وليس في شيوخه من ضعف ko zai iya zamantawa wa laisa fi shuyukhi man du'ifa zai iya zamantawa haka na'am wa laisa fi shuyukhi man du'ifa kuma babu wanda ake raunanawa fi shuyukhihi a cikin malamansa wato ya zamanto la yarwi illa an fiqa wanda aka san cewa la yarwi illa an fiqa wannan sharuɗan suna da yawa wato ba wanda yake riwaya daga kowa bane yana daga cikin ahalun nagd kamar su malik ko da yake malik ba tabi'i bane Um, yawanci suna buga misali da sa'id ibn al-musayyib Um, akwai daga cikin malamai waɗanda suke ka'idar su ne duk malamin su to za a sifin da cewa fiqatun indahu kamar malik a cikin malaman hadisi yana daga cikin waɗannan don an tambaye shi kan rawi ya ce ka gan shi a cikin littattafai na ya ce a a ya ce da fiƙa ni da ha gan shi cikin littattafai na daga cikinsu akwai sha'uba sha'uba ta bin al-hajjaj baya riwaya sai daga fiƙa daga cikinsu akwai abdurrahman ibn mahdi almajirin malik malamin imam ahmad da yahya ibn sa'id al-qattan su suna ganin wanda yake ma ba fika ba bai halatta ma riwaya daga wajen sa ba aslan to daga cikin sharadin al-mursil saboda kun ga ashurut din sukan koma ya zuwa ga shi al-adid da kuma al-mursil ne yin irsali na farko ya zama daga cikin kibarut tabi'in ya zamanto ya isa matuƙa wajen muwafaka da huffaz na uku ya zamanto la yarwi illa an thiqa shine wa laysa fi shuyukhihi man da'ufa kanahi bai illahmi bil asli wa fa shine zan sai ya kawo al misal shine ya kawo misalin a wannan al hadith al mursal wanda yake ya atabit yace ka nahyi bai'i ka nahyi bai'i lahmi bai'i lahmi kamar hadisin da yazo na hanin bai'ul lahmi cinikin nama bil asli da asali shine al hayawan da shi dabbar shine hadisin abinda shafi'i ya kawo a cikin muktasarul muzani yace akhbarana malik an zaid ibn aslam an sa'id ibn al-musayyib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il lahmi bil hayawan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin dama da da da dabba ai cinikin kamar kaje ka kawo a naman saniya kaje ka kace a baka wannan dan maragin ko kuma a baka wannan akuyar ka je ka kawo cinyar sa ka je makon cinyar sa a baka rago to wannan hadith din mursal ne ko wani ne wanda ya yi irsalin sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib to mu zo mu koma mu gani a afwan karin wafa da ya ce wafa ya cika bi ma'ana ai wafa bihi misalan ya cika a matsayin misali shine karin wafa din nan da ya fada wani ibn abbas radiyallahu anhu anhuma anna jazuran نحر على أهد, على أهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعناق أن سوك وني an yanka an soke wani raƙumi a zamanin sayyidina abubakar sai wani mutum ya zo bi anak da yar akuya faqala a'tuni juz'an bi hadhihi al'anaq ku bani juz'i da wannan akuyar tawa faqala abubakar la yasluhu hadha wannan baya dacewa wa kana al-qasim ibn muhammad wa muhammad wa ibn al-musayyib wa urwa ibn zubair wa abubakar ibn abdurrahman yuharrimuna bay' al-lahm bil hayawan قال وبهذا نأخذ ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق وإرسال ابن المسيب عندنا حسن to kun gani nan ya faɗi awadid kaga na farko dai hadisi ne mursal sai ya karfafa shi da me da qaulus sahabi shine abin da sayyidina Abubakar ya ya sake karfafa shi da me da ra'ayin malamai jumhurin malamai ibn al-musayyib da Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq da Urwa ibn Zubair da Abubakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith malamai hudu daga cikin fuqaha us-sab'a duk sun tafi akan haka to wanda ya nuna shine ake kawowa wannan misali wannan ya ya zamanto misali ga abin da ya zamanto ya karfafa da ya karfafa da waɗannan al'awadid da aka faɗa duk da yake ma a cikin bai sharhin bai haƙi malaman shafi'iya kenan in dai shafi'i ya faɗa abu sai a ta kawo masa dauki ta ko ina ga bai haƙi shi ma ya kawo wani hadisi mursal da ya karfa a hadisi musnad shine hadisin muslim ibn khalid الزنجي كنا وانهم ضعيفين عن ابن جريج عن القاسم ابن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة إنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي, أن يباع حي بميت فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خبرا فالظاهر أن هذا الرجل غير ابن المسيب إذ هو أشهر من أن لا يعرفه ابن أبي بزة حتى يسأل عنه ورواه من حديث تكون قولنا مرسل نيكينا يقرب فاشي ورواه من حديث الحسن أن سمر عنه صلى الله عليه وسلم فعلى القول بثبوت سماء الحسن أن سمر في غير حديث في غير حديث العقيقة يكون مثالا لما له عابد مسند وعلى عدم ثبوته يكون مرسلا انضم إلى مرسل سعيد وهذا كله في غير مرسل الصحابي kun fahimci wannan misalin da aka kawo ku fahimci shi ba hadisin sa'id ibn al-musayyib naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai lahmi bil hayawan wannan hadisin menene shi mursal ne ko saboda sa'id ibn al-musayyib tabi'i ne to sai aka ruwaito a hadith na alqasim ibn abi abza cewa ya zo madina sai aka ce masa yaga za a yi wannan sai aka ce masa wani mutum ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana bai san wannan mutumin ba sai ya tambaya a kansa to zahirin wannan tun da a karnin tabi'ai ne wannan tabi'i ne kuma ba sa'id ibn al-musayyib ba dan sa'id ibn al-musayyib mashhuri ne saboda haka nan an samu abid wani irin abid ne abinda ya karfafa waccan mursal din na farko tabi'i ne saboda haka abid ne mursal shi ma kuma sai aka samu wani hadisi riwayar hassan albasri daga samurata bin jindub daga annabi sallallahu alaihi wasallam da lafazin wannan wannan wani irin abid ne musnad ne to amma idan aka ce hassan albasri bai ji hadisi daga samurata ibn jundub sai hadisi guda daya shine hadisin aqiqa wannan abid din wani irin nau'i ne sai a ce masa mursal za a ce masa da ma'ana al-munqati duk da yake wannan mahallin rigima ne shi yasa jamilu yace musnad ne ko ba za a ce ya ba za a ce ya fadi ba wadan za su ce musnad ne to kuma mun gani a cikin muktasarul muzani da shafi'i ya kawo don ya kafa misali da wannan hadisin cewa an ruwaito wannan an ruwaito asar daga abubakar ne siddiq cewa annabi cewa a ba ya hana wannan wannan menene abid din qaulus sahabi ko muka samu an samu malamai guda hudu daga cikin fuqaha usaba sun yi fatawa da wannan magana saboda haka wannan wani irin abid ne ƙaunar jimhur saboda haka waɗannan kunga a abid har nawa aka samu har guda hudu har guda hudu kiyas ne kawai ba a samu ba saboda haka za ka iya samun hadisi mursal guda ɗaya amma ya samu abid ta ko'ina tare da cewa sai ya samu dukkan waɗannan koko in ya samu guda ɗaya ma zai zamanto hujja ɗaya ma zai zamanto hujja to sai mu koma ya zuwa ga shi wanda ya yi irsal ɗin mun ce yana da sharaɗi shi ma sai ya cika na farko dole ya zama tomin kibarun tabi'i a wannan haka yake ko ba haka yake ba haka yake kuma ya zama to layar mai illa an fiƙa Allah akbar Allah akbar na'am da yake cewa yawa al-mursil sa'id ibn al-musayyib ne yana daga cikin kibarut tabi'i kuma yana daga cikin huffazul mubarrizin in yi riwaya tare da sauran da shi ake kokari a koyi ma ba da shi ne ke kokari ya koyi da huffaz ba sannan kuma shi ma yana daga cikin wanda za a sifanta da kan cewar layar wi illa an fiqa saboda haka mursal ɗinsa zai karbi karfafawa saboda haka ya cika shi yasa imam as-suyuti yace wafa wannan misalin da ya kawo ya cika dukkan sharuɗan ya cika dukkan sharuɗan to sai mu tsaya nan tunda nan gaba ne za mu tashi mursalus sahibi wa mursalus sahibi shine mursalus sahabi domin duk wannan magana da muke muna magana ne akan mursalut tabi'i akwai mursalus sahabi wanda shi kuma yana da hukunci nasa na daban insha Allah darasin mu na gaba shi zamu